A lokacin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma suka yanke shawara kan ranar da za su aika da karunsu zuwa Nijar bayan taron kwana biyu da suka yi a nan birnin Accra kasar Ghana ne shugaban jam'iyyar adawa ta GUM mai suna Reverend Christian Kwabna Andres ya yi barazanar aiwatar da zanga-zanga idan har gwamnatin Ghana ta bai wa ECOWAS dakaru domin a yaki Nijar. Reverend Christian Kwabna Andres wanda aka fi sani da Osofo Chirebusum ya yi wannan kalaman ne a taron manema labarai a nan birnin Accra kamar haka. We are here to advise and propose and sign a strong admonition to our president. Mun zo nan ne don ba da shawara da kuma sanya hannu kan wannan takardar dangane da shugaban kasarmu na Ghana Nana Akufo Ado kan cewa kada ya biye wa ECOWAS ya tura sojojin Ghana zuwa Nijar. Ba za mu gobe bayansa ba a matsayinmu na 'yan kasar Ghana. Ina shaidawa Akufo Ado da duk wani ɗan ƙasar Ghana cewa mu nisanci wannan shawara mara amfani amfani da kungiyar ECOWAS ta ɗauka na tura sojojinmu zuwa Nijar. Babu wanda ya isa ya yi caca da rayukan sojojinmu. Kuma idan shugaban ƙasa ya ƙi sauraron mu sai wani abu ya faru to mu 'yan jam'iyyar GUM za mu fara zanga-zangar nuna kyama ga shugaban ƙasa da gwamnatinsa. A gefe ɗaya kuma shugaban babban jam'iyyar adawa a Ghana wato NDC John Asedu inketia ya gargadi shugaban ƙasar Ghana Nana Adudankwa Akufu Ado game da tura sojojin Ghana zuwa Nijar wadda take fama da juyin mulki a halin da ake ciki inda yake cewa me kace na nan kufa do ne Zan gaya wa shugaban Ghana na na akufa ado da duk mutanen Ghana su kula kada a ɗauki rayuwar 'yan uwanmu sojoji a yi wasa da shi kamar caca akan wannan matakin da yake ba shi da amfani kwata-kwata. Sai kuma mafi yawancin mutanen Ghana ba su ra'ayin aika sojoji domin a yaki Nijar. Ni mai magana Suleiman Sharif Idris magajin Rafi na mai martaba sarkin zangon kuma shi mu dai a nan Ghana ba mu yi ra'ayi da wannan ba a yau ba mu yi ra'ayi da shi gobe ba kuma ba mu kira a je a yi wannan saboda me akwai talakawa da dama cikin garin nan da ba su san ma abin da ke gudana ba sunana hafiz lare ni na gan babu mai kyau bane because mu duka cin gaba muke nema yan niger su sun ji daɗi kaman sojoji suna sun hau kan mulki ga mu nan mu muna gane muna ta fama da economy mu da abubuwan da mutane mu ba fita ba kyau ba mu dokan sojoji mu mu jara mu namu da muke yi nan gan sunana muhammad mahfuz bashir to ni dai gaskiya ba mu koyi ra'ayin gwamnati da zai kai dakarun gane su je Nijar sai su faɗa ba. In ka duba ga shi Ghana muna cikin wahala ana kuɗin kayana nan na ta karuwa muna nan muna ta wahala. Wannan ne gwamnati ya kamata ya sa hankalin shi kai. Malam Adib Sani masanin tsaro da sharhi akan al'amuran siyasan ƙasa da ƙasa ya ce duba da matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki da matsalolin tsaro da suka addabi ƙasashen yammacin Afirka babu wani yaki da zai iya faruwa. So diplomatic way nan wato a yi magana shi ya fi. Eh, currently General Abdul Salam Abubakar askari shi ke gaba and uh, sojojin sun faɗi abin da suke so shi kuma ya faɗi abin da yake so amma wannan duka na cikin magana na so is about abin da turawa ke ce ba bargaining amma yaki ba abin da zai iya tanye mu bane because akwai implications da yawa batun mali da burkina faso da suka fadi kamar sojoji suka shiga nijar da ecowas na da fada kenan kuma chad sun faɗi kamar su ba su su shiga da sojojinsu ba kuma ga economic economic issues currently Nigeria masu talauci ya fi kowane gari a duniya duka debt stock in Nigeria over 100 billion dollars ga challenges in Boko Haram Islamic State West Africa province ga Ghana kuma batun buku wadanga duka after shanin shi aje ya daga Niger da ya yi wuya. Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga Accra, Ghana.